sallam ya ce duk mace da kike son jikinki ki yayi kyau yayi kyau kila bi dan nice skin wannan mijinki dai gani ya sai miki Mercedes Benz ki saurare ni da kyau malam ya ce farko da ki nemi milk to idan aka samu ah, man zaitun mai ta zaitun to eh, mai zaitun gashi nan watin wa zaitun wa turisinin to gashi nan sai a samu lalle lalle to ga lalle ga lalle nan sabulin yarbawa to ga sabulin yarbawa shine gashi nan sabulin salo gashi nan ga sabulin yarbawa sai a samu akwai wani abu da nake ce masa kurkur turmeric turmeric eh akwai shi yawwa eh turmeric kenan ga turmeric to malam ga sabulin yarbawa ga mai zaitun sama ku malam ga sabulun yarbawa ga mai zaitun ga lalle ga turmeric to sai madara ta ruwa madara ta ruwa to ga madara ta ruwa nan sai a hada su waje daya a mix nasu a gama waɗannan wuri daya eh. to idan ta fito daga wanka eh sai ta shafe jikinta da su to ta zauna minti goma sha biyar minti goma sha biyar to sai ta wanke jikinta da ruwan dumi ruwan dumi ruwan zafi kenan kenan Allahu akbar ga jikinta yana kyau yana sheƙi yadda ka san akuyar jeji akuyan daji eh diya kenan ba ga anci na ma na walkiya kaman ancin wannan akuyan dajin nan Allahu akbar bala kai ya bala kai bala eh, in ta gama waɗannan abu biyar mana ruwan zafin na cikin shawa da ta zuba jikinta ne ko dai yaya eh, za ta zuba ta wanke wannan abin da ta minti talatin kenan bayan ta shafa minti talatin she ta wanke jikinta da wannan sai ta wanke jikinta da ruwan dimi ruwan zafi kenan hot water eh. to sai ta doki ta doki tawul ta share jikinta yawwa za ta haka na sati biyu two weeks in ka ga yadda za ta dawo kai kanka sai kai mamaki Mm, kai wannan amarya don Allah amarya yaushe za ki zo in gyaggyara miki jikinki daga ciki ai ni da kaina ma yanzu haka malam malam da na gama ni malam gaggama ne ina gara skin don okay ni da kaina dai ka gani da jiki na kaman wani karfi karfi ne amma wallahi in ka tambaye eh wa'anda suka sanni in ka taba jiki na taushi gare shi saboda ina shafa man kade ne ni ban yi wani mai shema ko da zunga man kade na shafa tukunna na zo nake program nan shi yasa mana ina kallo mu aje wannan bayani daga nan eh mu aje wannan bayani insha ma Allah wani rana kuba an musu da an zo musu da labarin Eh, ga manja nan an zo muku da labarin manja a zo muku da labari kuma ta a zo muku da labari ta kuma man man aledi wannan ba yau ba sa'annan kuma da zo muku da na da zo muku da ga ga kwai da sauransu akwai sauran kaya da malam bai bar mun yi bayani shi yau ba ga kuma man akwai kuma man sida, man sida. shi kuma an zo muku eh malam yau mai son mu ba su da yawa ya isa da aiki